Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau, mabarkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da ni Hauwa Kabir. Sana'ar fim a ƙasar Hausa har yanzu bata samu karɓuwa ɗari bisa ɗari a gun mutane ba. musamman ma dai idan muka yi la'akari da yadda wasu kan sha wuyar shawo kan iyayensu kafin su amince wanda bincike nuna kallon da ake wa masu sana'ar a baibai ne sa iyaye da dama kin amincewa 'ya'yansu shiga sana'ar wata shahararriyar 'yar wasar hausa ta bayyana min irin matsalar da ta fuskanta akan irin hakan kamar yadda za ku ji a hiranmu da ita ishara bismillah ni dai suna na fadila muhammad kamar yadda kuka sani amma ana kirana da ummi lollipop fim sana'a ne sannan kuma fim ba zan iya yadda zan misalta fim a yadda ni na ɗauki fim ba abin so ne sosai ina ƙaunar fim to ya aka yi kika fara to yadda na fara fim dai ba zan iya cewa ga yadda na fara fim ba amma dai na san kafin in fara fim ɗin ina school fati keke ƙawata ce aminiya ta ita kuma fati ladan wuya mu ne to fati ladan tana zuwa gidanmu sai irin tsangwama masu gulma suna kiran mahaifina suna cewa ai gidanmu yanzu ina tara 'yan fim su zo su cika a gidanmu da sauransu wani ni ban ma san 'yan fim din ba ni dai na san fati ladan na san fati keke kuma ban taɓa bin su inda suke fim ba to tun ana gaya ma mahaifina dai haka bai dauka, bai dauka, bai dauka. har ya kai ga ya zo ya kira ni ummi na ce baba muka gaisa an ce mu an ganki a fim na ce baba wani irin fim ya ce mun fim da fim haka na ce a'a baba yi ni dai eh aka sa fim da aka sa fim sai ya ga fati keke na ce baba kama ne ba ni bane yarinyan ka ne ɗayan da take zuwa na ce to baba ni ka ga gani nan kuma ka duba ka gani ka kalle yanayin mu iri ɗaya ne haka dai aka yi wasa aka yi dariya kin san ma ni ma fa dama ina so in tambaye ki in ce ko da yar ki ce fati ki saboda gaskiya kan akwai yanayi akwai kuma kama eh. gaskiya muna kama sosai ba mu haɗa komai ba amma aminiya ta ce ƙawata ce tun kafin in fara cewa ƙila yake ce a'a baya ta bace ƙawata ce sosai gaskiya ya baba ya yi da ya ga ke bace a fim. <laughs> baba ya yi dariya, da ya yi dariya to yayar shi sai irin ita ta ɗauka yi ni ne nake fim ya zan fara fim wayewa to irin ya za a yi in fara fim hana fita zakka wai a cikin family na ce a'a to wani irin zakka na ce to bari in yi fim din kin ga in ya so maganganun sai ya ƙara tashi to kin ba ma wai kina dama sha'awan fim ba ne. ban taba sha'awan fim ba ban taɓa raka wata location ba ko wani ban sanya ma ake yi ba kawai dai tunda an ce kina fim to bari dai in madalla amma baba bai damu ba shi baba bai damu ba ya kuma samun albarka ya kuma albarkaci sana'an da ma ya sa min albarkan ban ma fara fim din ba na zo na tafi makarfi na tafi makarfi sai afta bayan shekara ɗaya. sannan dai na nan muna nan fasila dan za ta yi wani fim nata sai ta ce to menene gudunmuwanta sai na ce addu'a ce to shi kenan a'a za a fara fim ta ce to in zo in yi addu'an sai na ce in nayi sallah zan yi mana kaman wasa ta ce a'a ki zo fa sai kin yi addu'an nan na ce to ina ne ta mun kwatance na ce ban sani ba ta turo aka zo aka ɗauke mu na ga kumurci na ga lawal ahmad na ga eh awal isa west sai na ce kai na san wannan yana fito a yan daba haka aka yi dariya na ce don allah ka tsaya mu gaisa haka dai ana ta wasa a location din sai na ce ha'a kai to in dai haka ne gobe ma zan dawo sun miki karban yes yan fim da ake cewa suna wulakanci ke ah. baki samu haka ba kenan lokacin ni ban ga wulakanci a yan fim ba gaskiya dan da na ga wulakanci kin ga ba zai burge ni da zai sa in ce zan dawo gobe ba to ban ga wulakanci ba da na je a ah, kai lewa ne kaza kowa wasa da dariya sai abin yin min daɗi na ce gobe ma zan dawo to kin ga rana na farko kenan da na fara zuwa in ce wai ga yanda ake kallon yan fim mhm. ga yadda ake fim rana na farko kenan shi kenan sai kika fara fim kawai to da na da yayar babanmu ita jita jitan ya ki kare mata kuma na samu mahaifina na ce baba zan fara fim sai fara fim ya ce to Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a ba tashin hankali ba tashin hankali ko kaɗan muka tashi sallan asuba ya ja mu jam'i ya ce to bari a zauna a yi mitin aka zauna ya ce ma mahaifiyata to ga fa abinda ummi ta zo da shi za ka zama ta ce to Allah ya sa ka ne mafi alkhairi ta dai amfani da tarbiyyar da aka bata hmm. sannan kuma ta tabbatar da cewa ita ta je makarantar islamiyya sannan ta yi sauka ta yi hadda hmm. sannan kuma ta tsaya akan turban musulunci da taimaka baki manta duk maganganun da aka faɗa ba a lokacin ba zan taɓa manta na ɗauka za ki samu ɗan matsala ganin cewa iyaye ba su cika san 'ya'yansu su shiga harkar fim ba eh, duk ba ki samu wannan ba gaskiya ni dai tsakanin mahaifiyata da mahaifina ban samu matsala ba matsalan da na samu shine a wurin yayar mahaifina to ita ma kuma a hankali ta zo ta gani to ni ban samu wani matsala tsakanin mahaifiyata mahaifi to koya rayuwar lollipop a masana'antar fim ta kasance ta fannin ci gaba a fim duk za ku ji nan ba da dadewa ba yanzu bari mu shakata da wannan To dalla mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashen Hausa na Rediyo Faransa a cikin shirinmu na dandalin fasahar fina-finai inda muke tattauna da Fadila Muhammad da aka fi sani da Ummi Lollipop ta cikin fim ɗin Hubbi so kenan. yana da kai na ka ta gani kan ma tafiya ta tafi za ka diɗa bamba tuno wannan yanzu mu koma ga ki wani fim kika fara yi ko ko a lokacin kawai kika fara fim a'a ban fara fim a lokacin ba don sai da na koma makaranta na yi shekara ɗaya ko da na ce ma iyayena zan fara fim to fim fa wani kika fara yi to fim ɗin da na fara yi akwai wani fim ana ce mai sama da nisa fim ɗin da zifi asnani mhm. fim ɗin da na fara yi kenan daga shi sannan na zo na yi hubbi a hubbi shine fim ɗinki na biyu shine fim ɗina na biyu daga hubbi sai basaja daga basaja sai aliya daga aliya sai gidan daɗi duka dai haka haka haka haka zo wannan ƙauyen yanzu haka <laughs> zo ƙauye <laughs> to amma zuwa lokacin da kika fara fim zuwa yanzu mm. ya rayuwa ki ta kasance ito rayuwa da baya kafin ki fara fim da kuma lokacin da kika fara fim gaskiya rayuwa dai akwai takura kan ga mutane sannan kuma me takuran da ni na ɗauka a matsayin takura shine mutane ba sa mana adalci me ba sa mana adalci shine yau idan ka ga mutum wane e eh, sannun ku yawa ina gajiya ka yi hutu ka ansa ba idan ka kira aka ansa maka ka kira kuma aka ansa maka kuma kira in baka ba ansa maka ba ba za ka ma wannan mutumin uzurin rishin ansawa ba mm. baka sani ba ko kuwa yana aiki ne baka sani ba ko ya dan samu hutu ne yana bacci ko yana sallah ko yana zantawa da iyayen shi ko wani mai mahimmanci to ba a musu wannan uzurin kawai sai a rika wulakanci wulakanci eh idan akwai masu wulakancin ba duka aka taru aka zama ɗaya ba sannan kuma idan ka san zaka wulakanta ɗan adam ba zaka fara huɗan ɗan adam ba dan fim sana'a ne na mutane kan ga in zaka wulakanta mutane ai ba zaka fara yin shi ba to matsalan da ake samu kenan da mutane sai unguwanku in kuna da unguwa wai in akwai mutane da yawa unguwanku shine kawai ai wance ta zama yar iska ai wance kaza to in ka ɗauki fim iskanci iskanci zai tafi da kai in sana'a ka ɗauke shi sana'a kake yi to mu mun ɗauke shi sana'a alhamdulillah ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya sosai sai godiya alhamdulillah to Allah ya taimaka amin am to ya labarin kuma rayuwa na aure lalle dai kam rayuwa na aure kin san akwai mazajen da za su zo suna neman ka da aure a unguwanku sai a samu a ce ai wacce yar fim ce ai wance kaza ne ai wance kaza ne idan dama da karya ya zo ba auren ya zo yi ba mm. za ki ga in ya tafi ba zai dawo ba idan kuma da yaudara ya tafi ya zo wurinka idan ya zo zai kuma dawowa amma maimakon ya yi magana aure sai ya kawo wani magana daban to kin ga wani abu ne daban shi ma wanda sai ka tsaya ka yi tunani mm. to yanzu mu je ga rayuwar soyayya fim akwai lokacin da aka dinga cewa zaki aure e zango sai muka ji shuru <laughs> kai Allah na gode maka a'a ni ba soyayya tsakanina da baban haidar sai dai kauna a matsayin wanda yake kaduna nake kaduna kuma producer director bai nuna min bakin ciki ba bai nuna min hasada ba alhamdulillahi babu abin da zan ce mashi sai dai in mai godiya kenan akwai masu nuna hasada da bakin ciki menene hasada menene bakin ciki ba abin da nake nufi ba kenan abin da nake nufi wanda zai cire makudan kuɗin shi ga mutane nan da yawa kai da ka fara kayi fim so ɗaya amma mutum ya cire kuɗi tsantsabaran kuɗi ya yi maka miliyoyi to kin gani miliyoyi kin gani da yawa ba ba miliyan ba miliyoyi to kin gani ai da yawa ya ce duka wa'annan da ya gani a'a wance ya zo ki mun sana'an nan da ke zan yi aikin ga ba so ba ne wannan kauna ne mai karfi amma magana aure soyayya gaskiya babu ita tsakanina da duk wani ɗan fim kenan baki taba soyayya a fim da ake ta soyayya nan ke baki san kowa da ra'ayin shi kuma akwai wanda ya baya son damuwa gaba ɗayan shi ni kin ga ina da ciwon zuciya ban son damuwa duk abin da zai zame min damuwa gaskiya ina ja baya da shi zuciya ta yau wanki tas to yanzu me za mu sa rai aure ne ko ko wani fim ne yake tafi da nan gaba to kin san shi aure lokaci ne yanzu ne ko an jima da kuma niyya idan ka sa samu niyya akan eh za ka yi aure to sai ki ga idan Allah ya fitar maka da miji yanzu ko an jima lokacin da ake faɗa kenan to muna zaman jiran lokaci yanzu dai ga muna muna bakin daga muna bakin sana'a alhamdulillah to Allah ya taimaka to ya labarin kuma producing ko directing ko dai wani abu dai da ya jibanci sana'aki duk kin yi koko eh to um, mutane da dama suna bani um, shawara akan in yi producing so da in suka faɗa sai ga kaman ai bata lokaci ne ko da sauransu gwara in yi actin ɗina ya fi sai da wani director ana ce mai usaini ali muhammad ta zaunar da ni wancan eh ki zo ki producing film din nan kaza kaza kaza kaza ya bani script ya mun screenplay labarin ma shi ya bani kyauta na karanta na duba daga eh yayi na ce mishi to ba komai a je a yi aka je aka shutin fim ya sunan fim sunan shi kyalkyal banza an gama har an siya fim din ina gama kaman ranar sallah ne babba ko eh za su haska shi a sinima banza oh, an siya an siya to me yasa ke baki tallata kayanki da kanki ba sai ga kamar in aka siya din nan za a fi ki macin riba <laughs> eh to aikin sa abin da ka fara ba za ka ce za ka nuna katsalandan ka lokaci ɗaya ba. Mm, to ba shi shige ba. yau Nawa kika kashe? Kai! Millions. A'a, ka aje ga nan, ka aje nan. <laughs> To an dai kashe kuɗi daidai gwargwado iya menene Hausa suka ce? Daidai ruwa. Daidai tsaki. Um, kuma an samu ninkin shi ne koko rabin shi ko fiye da haka? Eto, eh an samu riba dai alhamdulillah. ba abin da za ce sai godiya an samu riba riba kaɗan kenan eh an samu riba alhamdulillah ba za mu ce kaɗan ba ba za mu ce da yawa ba amma yan kallo idan fim din ya fito in suka kalla suka ga yanda fim din ya kasance za su ba mu kansu an sa an kashe kuɗi ko ba a kashe kuɗi ba zo mu tafi ciki batan magana a cikin ciki kyan fitar magana ta fito fili idan an gwada mana ba sa ko komi shigar 'ya'yan asali batan magana a cikin ciki kyan fitar magana ta fito fili idan an gwada mana ba sa ko komi shigar 'ya'yan asali fagen magana ga kalma tana ta zuba ado a sama taurari da an mi kauna ce take ta zuwa ko kun ne gausa ciki na zuba ko kin sani ne ko baki sani ba watan bakatantan motsa mun kasan zuciya mana yar asali a magana cikin ciki kin fitar magana ta fatan kun ji daɗin wannan waƙa Kuma har yanzu kuna tare ne da shirin dandalin fasahar fina-finai tare da jaruma Fadila Muhammad wato Ummi Lollipop. To Ummi kwanaki ba na ganin ki a fim sai aka ce aikin yi tsada ne <laughs> yanzu wai sai dubu ɗari kaza ake ɗauko ki haka ne? <laughs> Ah, to, in za ka fara tsada, ai tun farkon farawa za ka fara tsada. Ba tsada na yi ba kawai dai na ɗan koma karatu ne da kuma wani business da mahaifina ya daura ni tun farko a kai muna iya sanin business ɗin ko za mu zo mu siya kai kai kai kai sana'an citta ne in gaya miki saboda idan za a siya a'a yanzu dai na bada satan ansa au ba ma cittan ba ne a na dai bada satan ansa <laughs> to Allah ya taimaka akwai shawaran da ko kuma wani saƙon da ake aika mai sauraron ki to saƙo da shawara duka ina da shi shawara da zan faɗa ma mai sauraro na shine ko in ce masu sauraro na da masoya na shine muna buƙatan su muna buƙatan kuma addu'a sannan kuma da Allah idan aka ga an yi ba daidai ba a taimaka a daina jojin ɗin mu rank a rika ɗan yadda za a yi a rika haska mana saboda kowa tara yake bai cika goma ba sannan kuma masoya muna buƙatan addu'a da fatan alkhairi To Allah ya taimaka. Amin amin. Na gode. Na gode ina muku fatan alkhairi. Na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci gaba ɗaya mu. To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.